الحمد لله ذي الطول والآلاء وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماء وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فاتقوا الله عباد الله فتقوى الله نور البصائر وبها تحيا القلوب والضمائر أيها المسلمون كل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة والرب هو الذي يبارك وحده وهو سبحانه تبارك في ذاته ويبارك في من شاء من خلقه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والبركة ما كانت فيما كانت في قليل إلا كثرت ولا في كثير إلا نفعه فمن حصافة العبد أن يلتمسها أينما كانت أيها المسلمون القرآن العظيم كثير الخيرات وسورة البقرة سورة مباركة مأمور بتلاوتها قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة وصلة الرحم بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينفع له في أثره فليصل رحمه والصادق في البيع والشراء مبارك له في الكسب يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وأوفر الزوجات وأوفر الزوجات بركة أقلهن مؤنة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة وكان صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحد دعا له فقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وإذا دخل رب الأسرة داره شرع له إفشاء السلام على أهله يقول أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك والبركة يتحراها العبد فيما أكل فيما أكله فالطعام المبارك ما أكلته مما يليك وتجنبت الأكل من وسط الصحفة وذكرت اسم الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة بعد الفراغ رجاء البركة وقال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أيه البركة وفي الاجتماع على الطعام بركة قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه أيها المسلمون اصطفى الله عز وجل من الجهل أزمنا ومن البقاء أمكنة خصها بالتشريف والبركة وأول النهار بعد صلاة الفجر زمن غنيمة مباركة ووقت نزول الأرزاق وحلول البركات قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها والنوم بين صلاة الصبح وشروق الشمس تفويت لزهرة اليوم والفضيلة الدائمة في كل زمان ومكان في الإيمان والعمل الصالح يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله أيها المسلمون إذا أظهر العباد ذنوبا تتابعت عليهم العقوبات وكلما قلت المعاصي في الأرض ظهرت فيها آثار البركة ظهرت فيها آثار البركة من الله عز وجل وانتشار المعاصي وفشوها سبب لنزع الخيرات والبركات يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وآوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وتجنبوا سقط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى 'Yan uwa Musulmi سؤال albarka, dukan wani al'amari aiki ne ko magana Allah madaukakin sarki yana zari albarkarsa matukar ba a yi idan Allah ba duk abin da aka aikata aka yi don Allah to Allah madaukakin sarki yana sanya albarka a cikinsa Allah mai girma da ɗaukaka shi kaɗai ne wanda yake da albarka kuma yake sa ta inda yake so Allah madaukin sarki a zatinsa shi ne albarka ne kamar yadda Allah Qur'ani ya tabbatar da wannan tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram albarka idan ta shiga cikin wani abu wanda yake kaɗan ne to tana ƙara masa yawa idan kuwa ta shiga cikin wani abu da dama can mai yawa ne to tana ƙara faɗaɗa amfaninsa ga waɗanda suke tare da wannan al'amari na daga cikin cikin hankali da basira shine ɗan adam ya yi ƙoƙari wajen ganin ya nemi albarka duk inda sarki. Allah madaukin sarki ya ƙara mana albarka ya ku uwa musulmi alƙur'ani mai girma alkhairai ne da yawa a cikinsa na daga cikin alkhairinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a karanta suratul baqara a koye ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku koyi suratul baqara domin karanta ta albarka ce albarka ce a cikin dukkan gidan da ake karanta suratul baqara sannan barin karanta suratul baqara Allah ya ce hasara ne ga wannan gida da kuma wanda baya karanta ta sa'annan bokaye matsafa ba ta iya karanta suratul baqara inda za a samu wani matsafi ya zo zai tsafi ana karanta baqara tsafin nasa ba zai taɓa yin aiki ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin ababe masu albarka 'yan uwa masu albarka sadar da zumunci sadar da zumunci akwai albarka a cikinsa kuma shi kansa albarka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk mutumin da yake so a yalwata masa a arzikinsa sannan kuma a ƙara ainihin wato yin albarka da ƙara masa rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sadar da zumunci sannan wanda yake yin gaskiya wajen saye da sayarwa ya faɗi gaskiya wajen sayarwa ya faɗi gaskiya wajen siya akan abin da yake nema na halaliya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce shi kansa akwai albarka a tare da shi annabi yana cewa masu kasuwanci mutane biyu masu saye da sayarwa suna da zabi matuƙar ba su rabu da juna ba wato zabi na zartar da kasuwanci ko fatawa sannan annabi yake cewa matukar suka yi gaskiya suka bayyana kaibin kaya Allah madaukakin sarki zai sanya albarka a cikin kasuwancin su amma matuƙar kuwa suka ɓoye suka cuci juna suka ɓoya aibi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato za a dakushe a tumbuki albarkar wannan kasuwanci kaga daga ƙarshe kowa zai koma babu albarka cikin abin da yayi wanda ya siya yana bakin ciki wanda ya siya ma yana bakin ciki Allah ya tsare mata waɗanda suka fi albarka su ne waɗanda sadakin su ya zama to kaɗan wanda suke da alkhairi a tare da su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mafi girman albarka mata da suka fi girma na albarka su ne waɗanda ba a cika sadaki ba lokacin aurensu kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama na daga cikin abin da yake wa ango lokacin da ya aure yana yi masa addu'a ta nema masa albarka yakan ce Allah ya maka albarka Allah kuma ya yi maka albarka Allah ya hada tsakaninku da alkhairi da kai da amaryarka idan mai gida ya shiga cikin gidansa shari'a ta ba shi dama ya yi sallama a tsakankanin wannan gida ga mutanen da ke cikin wannan gida ya yi sallama kamar yadda Anas ya faɗa ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mini idan na shiga gida in yi sallama ga iyalaina wannan sallamar za ta zamanto albarka a cikin wannan gida da kuma iyalan wannan gida albarka bawa yana neman ta hatta a cikin abin da zai ci abincin da kake ci ka ci abinci a gabanka baka ci na gefe ba baka ci tsakiyar abinci ba ko gefen da ba naka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ce shi ma akwai albarka a ciki annabi yake cewa albarka tana sauka daga tsakiyar abinci ne idan kun tashi cin abinci kar ku ci abinci daga tsakiya saboda albarka a tsakiya take sauka daga nan sai ta sauka ta yana so zuwa gefe in za ku ci abinci ku ci gefe gefe kada kayan ku ya ci daga tsakiya sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ce domin albarka daga tsakiyar take sauka sannan annabi yayi umarni da idan mutum ya ci abinci ya kammala to ya tsotse ɗan yatsunsa abinda ake ce su ɗaya yatsu da suka kwanan da aka ci abincin saboda albarkar da ke cikin wannan abinci har ma annabi yake cewa ba ku sani ba a ina ne albarkar take annabi ya yi umarni da wannan sa'annan kuma cin abinci tare da juna a cikin kwano guda shi ma akwai albarka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku taru akan abincinku ku ambaci sunan Allah a ciki Allah zai sanya muku albarka a cikin wannan abinci ya ku yin uwa masu albarka Allah madaukakin sarki ya zaɓi lokuta ya zaɓi wurare da ya fifita su akan waɗansu wurare da lokuta mabambanta masu daraja akan wasu farkon yini yana da ainihin wato daraja yana da albarka cin daga ainihin wato bayan fitowar alfijiri wato wata dama ce wani lokaci ne na riba wanda Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka a daidai wannan lokaci kuma lokaci ne da Allah madaukakin sarki yake saukar da arziki a bayan kasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a ga al'umma akan wannan lokaci yace ya Allah ka sanya albarka ga al'umma ta a cikin sammakon su sammako ko ana yin sa ne da sassafe da duku duku za ka ga an yi al'amari cikin ikon Allah sai ga an yi injazin abin da ake taron a injazin mai yawan gaske ka ɗauka ko da aiki ne za ka yi ka fara tun da sassafe je ka ga kayan aiki mai yawa amma kana duba lokaci je ka ga karfe bakwai har yanzu lokaci bai za ba shi kayi injazin abubuwa da yawa wannan albarkar addu'an manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin bacci tsakanin sallan alfijir da yin wato fitowar rana hasara ne yan uwa masu albarka mu yi kokari mu daina wannan mu ribaci wannan lokaci wajen yin abin da zai amfanar da mu falala wacce take dawwamamma a kowane zamani a kowane lokaci yana karkashin imani da Allah da aikata ayyuka na kwarai Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda yana cewa ƙasa fa da suke ganin ta ba ta tsarkace kowa kawai shi dan adam ne zai tsarkace aikinsa yadda idan ta shiga ƙasar sai ta zama to tsarkakakka ana kamar duk abin da ka je ka samu a cikin kabarin ka dama sai ka kawo da shi kamar da hadisi ya riga ya tabbatar da wani za a samu hira da tattaunawa tsakanin kabari da gawa lokacin da aka aje ta kafin a saka ta a cikin kabari me ka gani a ciki na kabari ke tambayan gawa gawa ya ce ban ga komai a cikin ka ba sai ce to abin da ka samu zai ka zo da shi idan ka ga haske kai ka zo da haskenka idan kuma ka ga akasin haka ma kai ne ka zo da ka. ya koyan wa musulmi masu albarka idan ya zamanto cewa bayi suna bayyana zunubai a fili ba tare da tsoro ba to haƙiƙa musibu da ukuba ta Allah madaukakin sarki suna aukuwa cikin wannan al'umma Allah ta'ala ya yafe mana kai kallon al'amura da basira zai ga halin da muke ciki a wannan zamani na bayyanar fitintunu iri-iri dukkan wani lungu da sako ka kalla za ka ga ainihin wato musibu ne da zunubai iri-iri wanda ma baka taɓa jin labaransa ba ana aikatawa za ka samu ana aikata shi Allah ta'ala ya shirye da lokacin da al'umma suka yi irin wannan to ukuba ce take bayyanuwa idan ya to ana bayyana sabo a fili ba tare da tsoron Allah ba ba ta wasu kunyan mutanen kirki ba to hakika Allah madaukin sarki yana zari albarka a cikin wannan al'umma amma idan ya to cewa ana ainihin wato tuba zuwa ga Allah Allah madaukin sarki sai ya to cewa ya sanya albarka ya sanya alkhairi a cikin wannan al'umma Allah madaukakin sarki ya yi wannan alkawari kuma annabi ya faɗi cewa bayyana sako ko aikata sako na daga cikin dalilin haramta arziki annabi sallama yana faɗa cikin dantaccen hadisi yake cewa lalle Allah madaukakin sarki yana hana bawa arziki sakamakon wani zunubin da ya aikata zaka ga kana ta addu'a kana ta neman kuɗi dukkan wani hanya da lungu da sako na kasuwanci da ake samu ka ji labarin sai ka shiga saboda kana sa ran kai ma ka samu amma sai ka ga wallahi yadda ka samu an yi ruwa an ɗauke babu wani labari menene ke kawo wannan ya kamata dan uwa ka bibiyi kanka ba mamaki akwai wani laifi da kake aikatawa wanda ya zama dalilin haramta maka wannan arziki da kake nema daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ma yana faɗa cikin alqur'ani yake cewa inda a ce mutanen alƙarya za su imani su ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce da mun buɗe musu ƙofofi na albarka daga sama arziki ruwan sama da dukkan wasu alkhairai Allah ta'ala sai ya sauko da su sannan kuma amma inda matsalar take shine kash sun kuryata abin da aka zo musu da shi suka ainihin wato imani da abu Allah maraifi sarki ce sai muka kama su da abin da suka aikata na haramta musu arziki na haramta musu albarka na kama su da yi musu hukuma Allah ta'ala ya tsare ثم صلوا على البشير النذير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن خلفائه الراشدون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر آلاء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأيده اللسانة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة